Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si kai ana ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma boa hausa.com. Ba sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau litini 30 ga watan Disamba. Ibrahim Almasi Garba ne da Aisha Ma'azu. Sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji ci gaban abubuwan da ke gabanmu ga kanin labaran. A yau Litini ne wata kungiyar da Iraki ke marawa baya ta yi gargadin cewa za ta mai da martani kan Amurka bisa hare-haren sama da ta kai wasu sansanoninta. hukumomi a australia sun fitar da wata sanarwar gaggawa a yau litini inda suka gargaɗi jama'a kan wata sabuwar wutar daji da ke ruruwa wata kotu a kasar sin ta yankewa wani fasta ɗorin shekara tara bayan da ta same shi da laifin gudanar da ayyukansa ba bisa ka'ida ba to da labaran kenan To a yayin da janar tukurburu ta ke ziyartar arewa maso gabashin Najeriya, masana na sashen dalilin 'yan boko haram na zafafa har-hare su don su nuna mutane suna nan don su kuma da hankalin mutane su wasu ma. Za kuma a ji cewa 'yan Boko Haram din sun kai hari a karamar hukumar biyu da daren jiya. Sannan yayin da waɗannan ƙalubalen tsaro ke faruwa, shugabannin addinin Islama na Najeriya da jamhuriyar niger sun yi wa'azin haɗin gwiwa na jaddada muhimmancin zaman lafiya, tare kuma da nisanta Islama daga tashin hankalin. waɗanga abubuwa ba su da alaka da addini sai ka ji kuma ambaci wannan masu kishin islama kamar kowace ranar litinin yusuf aliyu harande na tafa da shirin nan nasa na ilimi garkuwar dan adam akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jima masu sauraro barkanmu da yammaci ranar litinin ga cikakkun labaran kamar da muka same su. A yau Litinin kungiyar mayakan Taliban ta bayyana cewa ba ta da niyyar tsagaita wuta a Afghanistan. Sabanin rahotanni da ke nuni da cewa tana da niyyar sassauta hare-haren da take kaiwa a wani mataki na wucin gadi da zumar kula yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka. A cewar kungiyar labaran ba su da tushe balantana makama. waɗannan bayanan sun fito ne rana ɗaya kacal bayan da ƙungiyar ta kai wani hari da ya hallaka jami'an tsaro goma sha hudu a jerin hare-haren da ta kai na baya-bayan nan masu muni wanda ta fara tun makon da ya gabata ko da yake mai magana da yawun bakin ƙungiyar zabihullah mujahid a wata sanarwar da ya fitar ya bayyana cewa suna ci gaba da tattaunawa a tsakaninsu domin duba yiwuwar amincewa da buƙatar amurka ta tsagaita wuta. musanta wannan bayanan ya biyo bayan rahotanni da hukumomin afghanistan da wasu kafafen yada labarai suka fitar a jiya lahadi wanda ya nuni da cewa bayan wata ganawa da shugabannin kungiyar suka yi sun amince su tsagaita wuta na tsawon mako guda domin ci gaba da tattaunawar sulhu da amurka a yau litinin ne wata kungiyar da iraki ke marawa baya ta yi gargadin cewa za ta mai da martani kan amurka bisa hare-haren sama da ta kai wasu sansanoninta a iraki da siriya wanda suka yi sanadiyar mutuwar mutum 25 wannan jan kunnen da kata'ib hezbollah ta yi ya biyo bayan sukar da ministan ma'aikatar wajen irakin ya yi akan harin da amurka ta kai wanda ya ce amurka ta take mata hakkinta a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta kuma yin hakan aikin ta'addanci ne sakataren tsaron amurka mark esper ya tabbatar da kai waɗannan hare-hare a yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai a yammacin jiya lahadi a cewarsa jiragen yakin amurka sun farma wasu sansanonin kungiyar kata'ib hezbollah guda uku a yammacin iraki da wasu biyu a gabashin siriya amurka ta kai waɗannan hare-haren ne a matsayin mai da martani bayan wani harin da aka kai kan sansanin sojan iraki a arewacin ƙasar ya ritsa da wani ma'aikacin kwantiragin ma'aikatar tsaron amurka hukumomi a australia sun fitar da wata sanarwar gaggawa a yau litini inda suka gargadi jama'a kan wata sabuwar wutar daji da ke ruruwa wani yanki da hukumomi suka fi nuna damuwa a kai shine na kudu maso gabashin kasar inda jami'ai suke fargabar yanayi mai zafi zai iya rikidewa ya haifar da curin wuta da ka iya barazana ga rayukan jama'a da dukiyoyi a wajen melbourne birni na biyu mafi girma a kasar ta australia an ga tashin wuta daban-daban akwai kuma fargabar tashin zafi da kadawar iska da za su iya haifar da wata wutar daji a gabashin yankin da ake kira gippsland a cewar crisp shine kwamishinan hukumar bada agajin gaggawa a yankin to leave East Gippsland. You should not be there. Ya ce muna kira a gare ku da ku fice daga yankin gabashin Gippsland. Bai kamata a ce kuna zaune a wurin ba. Muna buƙatar ku fice daga yankin. To masu sauraro kuna shan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a yau litinin wata kotu a kasar sin ta yankewa wani fasto ɗan kasar mai suna wang hukuncin ɗaurin shekara tara a gidan yari wang shine shugaban cocin early rain convenant an kuma same shi ne da laifin gudanar da ayyukansu ba bisa ka'ida ba a wata sanarwar da kotu ta wallafa a shafinta na yanar gizo bayan shekara ɗaya da aka killace shi aka kuma yi mishi shari'a cikin sirri tare da hana shi shiga harkokin siyasa na shekara uku an kuma ci wanyi tarar kuɗin yuan dubu hamsin kwatankwacin dalar amurka dubu bakwai da ɗari ɗaya da hamsin da bakwai sai dai kotun bata ba da bayanan shari'a a bainar jama'a da take ikirarin ta yi wa wanyi ba a makon jiya magoya bayan addinai daban-daban sun bayyana hukuncin da aka yi wa wan da cewa shine mafi tsanani wanda ya nuna gwamnatin shugaba xi jinping a matsayin wacce ke muzantawa kungiyar addinai daga ƙarshe wasu mutane biyu wato wasu mutane biyu ne suka mutu yayin da wani kuma yake cikin mummunar yanayi bayan da wani ɗan bindiga daɗi ya buɗe wuta akan mutane da suka suke ibada a wani coci a kusa da birnin fort worth da ke jihar texas a jiya lahadi shugaban jami'an 'yan sandan unguwar wacce mafi akasarinta turawa ne zaune a cikinta wato jp bevering ya ce mutanen cocin sun harbe mutumin har lahira matakin da ya da harin da ya hallaka wani ma'aikacin cocin tare da raunata wani mutane sun kalli harbin da aka yi a jiyan a wata unguwar turawan da ke Forthworth kai tsaye a kafar bidiyo ta YouTube. Wuraren ibada wurare ne tsarkakakku kuma na kuma yi matukar farin ciki da 'yan cocin suka yi maza suka harbe dan bindigan abin da ya rage asarar rayuka a cewar gwamnan jihar texas greg abbott kamar yadda ya rubuta a shafinsa na twitter ya kuma kara da jajantawa iyalan waɗanda abin ya ritsa da 'yan uwansu. Aisha Ma'az aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji hafsan hafsoshin sojin Najeriya janar Yusuf Tukur Burutai ya kai ziyarar gane ma ido a yayin da 'yan boko haram ke ta gasa aya a hannu ma 'yan arewa maso gabashin najeriya daga adamawa ga ibrahim abdulaziz da cikakken rahoton cikin 'yan kwanakin nan mayaka na boko haram kan yi tashin gishirin andar inda masu kai sabbin hare-hare a wasu yankuna na john adama borno da kuma jihar yobe jihohin da lamarin ma fi shafa na baya bayan nan shine ma yunkurin da suka yi na shiga garin biyu da ke jihar borno da kuma ƙauyukan gombe da mama da gal da ke kusa da dajin sambisa wanda ke zama tungar 'yan miniga masu tada kiri bayan. Eh a sun sun ci gaba da gari amma ba su yi nasara ba. Sai nasara ba an kora su kenan. Eh, an an san iko an kuma su da izinin Allah. Kamar da ta ina suka shigo ta wani gefe suka shigo. Sun shigo kan ta mata madagali kan gefe ga yamma da ta nan haka. Sun so sa kai su shiga kama kwaikwaikwai kuma sun tafiya kan da zai su sai su ka tare sa bayan gari na ta kenan aka mai da suna kashewa an kashe. To sai dai kuma yayin da mayaka na Boko Haram ke kaddamar da waɗannan sabbin hare-hare rundunar sojin najeriya na kosawe lale inda babban hafsan sojin kasar lieutenant general yusuf tukur burtai shi da wasu kusoshin soji suka ziyarci jihar adama domin ganin halin da ake ciki burtai wanda ya soma yada zango a rundunar soji ta 23 da ke yola domin kaddamar da asibiti da kuma masaukin baki kafin daga bisani ya wuce zuwa madagali ya koya ba da irin nasan da ake samu a yanzu. Let me at this juncture remind all of us of our sacred responsibilities as we are aware waɗannan nasarar da kai gani abun yabawa ne kuma rundunar soji za ta ci gaba wajen kare ɗiyaucin najeriya a cewar babban hafsan sojin najeriya Therefore, wai koya manazarta ma ke kallon harin sarika nokin da mayakan Boko Haram ke kaiwa cikin kwanakin nan? Malam Yakubu Musa wani manazarci ne kan hakokin da ke faruwa a rikicin Boko Haram ya ko bayyana irin ma matakan da ya kamata a ɗauka. amma lokaci irin wannan kaman na karshen shekara bukukuwan kirsimet da sabon shekara daman hakika za a fuskanci barazana daga gare su don su nuna mutane suna nan don su kuma ta da hankalin mutane su haɗa husuma kamar yadda gani ga sun kashe wasu kristoci ranar christmas don dai su haɗa husuma kwanakin baya ma akwai wani dan garin mu ba mai suna ujuru marigayi shi ma ya'yansa biyu suna kan dawa daga mai duka halin goza su ma sun hallaka su banda wasu hare-haren da suke kaiwa sura ƙauyuka ga da suka yi yunkurin kaiwa biyu da matasan garin suka yi hoɓasa suka mara da 'yan tsaro baya aka fatattake su su abin da za a kira ga jama'a yanzu shine kawai ga masu tsin ko ta kwana kar su bar musamman 'yan sa kai kar su bar jami'an tsaro kawai sai da 'yan gari akan ci gari shi da wannan rikici na boko haram wanda aka shafe da shekaru bakwai ana fafatawa ya kula kuma rayuka da dama baya ga tilastawa 'yan najeriya gudun hira zuwa wasu kasashen waje wanda kukawa yanzu lamura sun sama kwanta a wasu wuraren ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To a gaida Ibrahima, har yanzu dai muna yankin na arewa maso gabashin Najeriya wanda ya zama turmin tsakar gida shalugudan 'yan Boko Haram wanda ko da daren jiya nan sun kai hari a karamar hukumar biyu na jihar borno haruna dauda gare ka a jiya da marce ne dai wasu lakirta sun ce ayan kungiyar boko haram ne suka afka wani kauye da ake kira mandara grau da ke karamar hukumar biyu a kudancin borno da suka bankawa wata coci da kuma wata makarantar firamare wuta da kuma sace wani yaro guda wanda lamari ya uku ne kwanaki hudu bayan wani yunkuri da ayan kungiyar boko haram din suka yi na kokarin shiga cikin garin biyun amma jami'an sojan najeriya da sauran hukumomin tsaro suka barar da wannan aniya tasu al'umman kudancin borno dai kama daga askira uba da chibok da dambuwa da ma karamar hukumar biyu na fuskantar matsalan hare-hare ayan kungiyar boko haram cikin yan makonni biyu nan inda akan kai hare-hare kan jama'a a kuma kwashe masu kayayyakin abinci sai dai wannan harin na maricin na nuni da cewa ba halaka ko kowa ba a wannan ƙauye sai dai wannan matashi guda da aka tafi da shi da kuma wannan coci guda da ma makarantar firamare na garin da aka kona na ji zanta da wasu mazauna wannan garin ta wayar tarho ga kuma abin da suka shaida min yadda harin yau kana jiya ne da dare eh, yaran nan da daga suka dan yi kone-kone sun kona labarin da muke samu da yanzu sun kona coci ko da makarantu da kuma. a ah, mandaragorau da ke karamar hukumar biyu kenan ko. Eh, da ke karamar hukumar Eh. tsakanin sabon gari da biyu. Eh, me suka yi? Wallahi sun kone primary ne da church. Oh, primary school na garin Mandaragro? Eh suka doki suka doki wani yaro daya suka tafi da shi. Ok, akwai wanda suka kashe ne? Akwai wanda suka tafi da shi mutum ɗaya ne. Eh mutane akwai wanda mutane suka kashe ko kuma ba su kashe kowa ba? Ah, a ba kashe kowa ba. Eh amma sun kona coci da makarantar primary. Eh, eh an ce akwai 'yan mata kamar da aka tafi da su ya ga sai abin yake wannan kariya ne ba tafi da mata ba a to amma yanzu wani hali kuke ciki a cikin garin manar ga nan yawancin mutane sun je sun kwana a jeji sauran kuma sun koma gida sauran kuma suna kan komawa mm. akwai kamar jami'an tsaro sun zo baku da jami'an tsaro a garin ne babu jami'an tsaro babu eh, kuma ba su kawo muku doki ba daga mandarar zuwa biyu kilomita nawa ne talatin ne to Allah kare eh, Sai dai wasu rahotanni daga garin na Bantu Headquarters jihar Yobe na nuna da cewa wata motar jami'an sojar ke dauke da makamai ta kame da wuta a kusa da stadion inda ke garin Damaturu na ke kira August 27 stadium inda kuma aka dinga jin wasu ababa masu fashewa na ta tashi daga cikin motar wanda haka ya firgita mutanen cikin garin Damaturun amma daga bisani aka yi bayanin cewa wannan motar ne kaɗai kuma babu wanda ta shafa. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To da Haruna. To yayin da ake fama da kalubalen tsaro a Najeriya da yankin Sahel, shugabannin Islama sun yi wani babban taron wa'azin haɗin gwiwa na jaddada muhimmancin zaman lafiya da addu'o'i tare kuma da nisanta musulunci da irin waɗannan fitantunan. Salabar ma gare ka. Babban makasudin wannan haduwa ta wa'azin ƙasa a wannan jikon shine tunatar da jama'a mahimmancin zaman lafiya sakamakon lura da yadda ƙungiyoyin ta'addanci ke ci gaba da halaka rayukan bayan Allah da sunan jihadi a yankin Sahel. Sheikh Shitu Isa na daga cikin shiga shiga wannan taro. Ba hatta da jihadi na musulunci ko kahirai ba a fada su da kashi a tsarin musulunci ko da za a je su hana ku zaman lahiya annabi shara sun kiya musulunci bai da a ta kashe mutane ba na ɗaya in an shiga ba a kashe mata sai mu tsaro ɗauko makami ba a kashe tsoho ko tsohuwa sai su ɗauko maka makami ba a kashe yaro ko yarinya sun ɗauko maka makami wanda shine musulunci sannan kirista yana cikin coci da da shi a cikin cinagos a tsarin musulunci ba a shiga ciki a kai mai hari sai in ya amfani da taka muku hari da haka waɗanga abubuwa ba su da alaka da addini sai ka ji kuma ambaci wannan masu kishin islama. Najeriya da Nijar na daga cikin kasashen da suka fi ɗanɗana kudar wannan sabon al'amari sauraka malamai magada annabawa ke ganin buƙatar haɗa kai domin ƙarfafa ayyukan tunatarwa da faɗakarwa kamar yadda malam muhammad sani ashir kano ya bayyana irin abin da yake faruwa a nijar a cikin kwanakin nan wani abu yana damun mu muna da sha'awar mu jajanta wa al'ummar nijar cewa wani abu da yake faruwa fa yana mana ciwo a zuciya ba mu jin daɗi da haka muna so su ma su ji cewa 'yan uwansu sun damu da cutar wadda wa'yansu azzalumai suke musu wannan yana daga cikin dalilai da ya kawo mu cikin wannan wa'azi gwamnatin nijar a ta bakin ƙaramin ministan cikin gida gida mai kula da sha'anin addinai alkash alhada ta yaba da wannan yunkuri na shugabannin addinin islama domin a cewarsa ya zo a kan daidai idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a yau a kasashe biyar mambobin kungiyar jason sahel saboda haka ya shawarce su su matsa kaimi wajen jan hankulan jama'a a kan batutuwan da ke da nasaba da halin da ake ciki a yau don samar da zaman lafiya a wannan yanki. de développer d'actualité après qui me à cœur le rôle du croyant Kungiyar Al-Islam Kitab wa Sunna mai masaukin baki ta yi amfani da wannan dama don kaddamar da ayyukan wani sabon gidan marayu na haɗin gwiwa da uwar gidan shugaban ƙasar Nijar Hajiya Aishatu Isuhu a nan ya mai da nufin ɗaukar ɗawainiyar yara marayu Sheikh Sha'ibu Muhammad shine shugaban wannan kungiya. yanzu dai da kyau gidan mun gina shi abinda muka sa gaban harko za mu yi kokari mu tara dukiya sannan mu tattara marayu mu kama aiki karantar da su da basu ilimi da kuma sauran ayyuka na ainihin wanda za su kare kansu sami abin da suka ci zuwa balaga aljanna ba a samu da sa'an wahala kenan lazim ne masu kuɗi su ɗibi dukiya su yi da marayu don duk ɗin mu mutuwa za mu bar marayu kenan taimaka marayu yana da mahimmanci ga ainihin abin da Allah ba mu na rayuwa ilimi ne ko dukiya eh, muna kira ga 'yan kasuwa su yi kokari su kawo gudunmawa game da wannan aiki mai mahimmanci wanda za mu somawa nan da 'yan watanni masu zuwa. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To gaida Suleiman To karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu karfe goma da kusan minti goma sha takwas agogon Washington da kewaye. Lokaci ne ah, na koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da yammacin wannan litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro masu iya magana dai kan ce, daɗina da gobe saurin zuwa. yau gashi Allah ya kawo mu ƙarshen wannan shekara ta dubu biyu da goma sha tara, wanda shirin nan ya duba abubuwa da dama da suka shafi ilimi a ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya. A yau za mu duba wasu kaɗan daga cikinsu da kuma fatar jama'a sun ga sauyi akan alƙawulla da mahukunta suka yi ko dai na ingantawa ko kuma na samar da mafita na dindindin mun dai fara shekarar ne da wata matsala da ta kunno kai a jamhuriyar Nijar. Makarantu kimanin 31 ne gwamnatin ta Nijar ta ba da sanarwar rufewa bayan da binciken takardun izinin kafawa da na buɗe makarantu masu zaman kansu ya gano su da rashin cike wasu mahimman sharuɗan da ke tabbatar da halaccinsu. Kamar yadda shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi a matakin firamare Malam Ashana Hima ke gaya wa manema labarai. Kan ka buɗe makaranta mai zaman kanta, kana yin takardu na ka a baka izini na harko wanda aka ce ma a karyashe a turanci bai ce haka nan in ka cika ka'idodin nan na inda za ka fara wallafa kama ka fara aikin to ciki wannan akwai wanda su takarda ko dai haka dai suka yi abu suka buɗa. matakin hukumomin wanne ya bayyana a wani lokacin da aka shafe watanni uku na farko daga cikin watanni tara na shekarar karatu wani abu ne da jami'in kare hakkin jama'a akan sha'anin ilimi a madurfa'i lawan sallau ke ganin zai haddasa cikas wa karatun dubban yara. A rihe gaba ɗaya daɗa ɗan talaka ya gaba ne sun ce takardu a basu yi ba. In baka yi takarda ba ai akwai hanyoyi wanda ake bi. Kai wane mun baka wa'adi nan da wata guda. in baka cika takardarka ba muna iya mure ya kamata shugaban ƙasa ya yi magana bisa wannan lamari a najeriya kuwa an samar da wani shiri ne don inganta rayuwar wasu marasa galihu Hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa ita ce ta ƙirƙiro wannan shiri na horar da fursunoni a sana'o'in hannu tare da ilmantar da su saboda su samu karɓo a cikin al'umma bayan sun kammala wa'adinsu a gidan yari. Babban jami'i mai kula da hukumar Jafar Ahmed ya yi min ƙarin haske. To sai muka ga a ah, to ai akwai kuma waɗanda suke son su yi makaranta akwai waɗanda ya zan suna makaranta din bari mu ba su dama su ma su yi makarantar. To sai muka fara adult education na yaƙi da jafilci. daga nan sai muka fara na junior secondary school sai muka fara kuma na secondary school babba wadda za su kare da waye ko neko to alhamdulillah kuma sai ga national open university ta zo da national open university ta zo sai ta bada damar cewa kana zaune a gidanka kai wannan abu so a kenan ko wanda ke zaune gidan yari yana da damar ya zo ya wannan karatu to sai muka fito da wannan tsari da haɗin gwiwar national open university sai muka kafa to alhamdulillahi yau muna da santa guda goma kuma za mu ƙara wasu amma muna da ɗalibai fiye da 465 waɗanda ke yin fannoni iri-iri na digiri muna da mutum wajen 23 waɗanda ke uh, sama na digiri na farko akwai wanda ke digir da digirgir mutum ɗaya. duk dai a najeriyar matsalar almajiranci ta yi ƙaurin suna yau ina aka kwana uh, farko dai abin da ya shafi karatun allo wani tsari ne da ake da shi wanda asalin tsarin manufar tana da kyau manufar shine ya za a yi yara su samu ta alkur'ani mai girma to hadda alkur'ani mai girma kuma abu ne mai daraja cikin addinin musulunci Qur'ani mai girma ya kwadaitar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a hadisai masu yawa ya nuna daraja da falala ta mahaddacin alkur'ani mai girma sannan addinin musulunci ya nuna iyaye da suka tsaya ‘ya'yansu suka samu karatun alkur'ani mai girma wato su kansu iyayen sai sun ci albarkar wannan karatu da 'ya'yansu suka yi a ranar tashin alkiyama cewa za a zo da mahaifin mahaddacin alkur'ani mai girma da mahaifiyarsa ranar tashin alkiyama allah zai sa a sa musu alkyabba ta haske a kawo wani kambe na zinari a sa musu an girmama su an musu sarauta a gaban taron duniya gaba daya saboda kawai ɗansu ya haddace alkur'ani mai girma to shi tsarin karatun allo wato manufar asali manufar mai kyau ce shine manufar ana so yaro ya haddace alkur'ani mai girma uba yana kishin hadda kurani mai girma to amma inda aka samu kuskure shine a baya zaka ga yara da suka yi haddan alkur'ani mai girma mafi yawa suna farawa ne a wajen iyayensu maza wasu ma su fara a wajen iyayensu mata daga nan su ci gaba dai a wajen malumansu idan wani dalili ya sa za a ɗauki yaro a kai shi wani wuri ya je karatu za ga akwai wata alaka da kuma ɗaukan matakin yadda yaron zai zama ya yi karatun cikin mutunci ba tare da ya yi karatun cikin halin da zai iya jefa hatta tarbiyyar yaron a cikin hatsari ba. A kasar Ghana kuwa abin sai san barka. gwamnatin da muke kai ga ya promise ka mm, in Allah ya sa aka iya ka vote mishi ya zufawa ya ba da opportunity kowane yaro a cikin Ghana ya iya ya samu education free without a pesuwa da zai biya wai ya biya ma government for school fees saboda wannan duk al'umma gaba ya aka taru aka vote mishi shi allah ya sa ya samu nasara da kuma ya samu nasara ciki kun allah da allah ya tanye shi shi ya go ahead ya implementing free education from basic education to the secondary level that is senior high secondary school Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a cikin wannan shekarar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu shekara ta dubu biyu da ashirin. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Babban abin fata a nan shi ne waɗannan alƙawulla da mukunta suka yi a cikin wannan shekarar sun samu cika su kuwa yanzu an bar al'umma da alƙalanci. yanzu a madadin wakilan muryar Amurka da ke Najeriya, Nijar da ma kasar Ghana. Muna muku fatan Allah ya sa sabo shekarar tafi wannan ta dubu biyu da goma sha tara. Da fatar alkhairin da ke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi a gare mu baki ɗaya amin. Godiya ta musamman ga Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don zan miƙewa. Akai da Yusuf, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. To bari mu fara da sakon Usman shiti Mahuta wanda ya ce hakika harin da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin tilaberi na jamhuriyar niger wanda ya sanadin mutuwar wani dan sanda guda daya wani abun takaici ne a dan haka muke kira ga gwamnati da jami'an tsaro da su gaggauta ɗaukar matakin da ya dace domin dakile wannan matsala ya allah kai mana maganin abin da ya fi mu sai sakon baffa haruna bajuga wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa ku gaya gwamnatin shugaba buhari ta dinga cizawa tana hurawa domin har yanzu talakawa suna jira su gani a ƙasa. Salam VOA Hausa da fatan kuna nan lafiya. A yau ma muna son ku ba mu dama kamar yadda kuka saba domin mu yi kira ga 'yan uwanmu iyaye mata da mu guji yawan hura wuta barkatai duba da irin sanyin hunturun da muke ciki domin gujewa yawaitar gobara a gidajenmu. Mun gode VOA Hausa. sako daga fatima musa wada da aishatu musa wada da zainab ibrahim musa wada da kuma zainab babaji barikin ladi jos jihar plateau muna kira ga gwamnatinmu ta jihar katsina da ta zamfara ya kamata ku ƙara haɗa ƙarfi da ƙarfi a tsakanin iyakokinmu don tabbatar da tsaro a jihohinmu baki ɗaya ganin yadda wasu maharan suke sake dawowa suke aikata danci a waɗannan jihohi wannan sako ya fito ne daga sada sa'idu daura a ƙarshe sai saƙon haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a wanda ya ce kai co kusan shekara biyar kenan da aminu bello masari yake juya sitayaran jihar katsina a matsayin gwamnan jihar sai dai kash har yanzu ya gaza cika ma katsinawa ɗimbin alkawuran da ya musu kai da mamuda yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaici. a takaice a yau litini kungiyar mayakan Taliban ta bayyana cewa ba ta da niyyar tsagaita wuta a Afghanistan. Sabanin rahotanni da ke nuni da cewa tana da niyyar sassauta hare-haren da take kaiwa a wani mataki na wucin gadi da zumbar kulla yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka. A cewar kungiyar labaran ba su da tushe balantana makama. a yau litini ne wata kungiyar da iraki ke marawa baya ta yi gargadin cewa za ta mai da martani kan amurka bisa har-haren saman da ta kai wasu sansanoninta a iraki da siriya waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutum 25 wannan jan kunnen da kata'eb hezbollah ta yi ya biyo bayan sukar da ministan wajen iraki ya yi a kan harin da amurka ta kai wanda ya ce amurka ta take mata haƙƙinta a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta kuma yin hakan aikin ta'addanci ne hukumomi a australia sun fitar da wata sanarwar gaggawa a yau litinin inda suka gargaɗi jama'a kan wata sabuwar wutar daji da ke ruruwa wani yanki da hukumomi suka wato suka fi nuna damuwa a kai shine na kudu maso gabashin kasar inda jami'ai suke fargabar yanayi mai zafi zai iya rikidewa ya haifar da curin wuta da ka iya barazana ga rayukan jama'a da dukiyoyi. a yau litinin wata kotu a kasar sin ta wa wani fasto ɗan kasar mai suna wangi hukuncin ɗaurin shekara tara a gidan yari wangi shine shugaban cocin early rain covenant an kuma same shi da laifin gudanar da ayyukansa ba bisa ka'ida ba To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba su sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma ita aisha ma'azu ta karanta mana labaran duniya da julie laser creation wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin da krahman ni ibrahim kalamasi gaba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan irin abubuwan da aka gani a shekara ta 2019 mai shuɗewa da ake fatan a sake gani da kuma waɗanda ba a fatan a sake gani a shekara ta 2020 da ake shiga wasalam.